godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da sa da kulawa wanda Allah ta'ala shi ne ki shi ne cikakken shiryayye Allah shirye da mu salati da sallama da ɗaukaka da daraja marasa iyaka su tabbata ga shugaban halitta cikamakin manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa haɗi zuwa ranar sakamako da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka taimaka addinin musulunci har zuwa tashin alkiyama jama'a masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi in ba a manta ba muna bayani akan yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbansa suka yi aiki ba dare ba rana da dukiyansu da rayukansu da lokutansu har wannan addinin musulunci ya tabbata don mu ji daga abubuwan da suka yi don mu ƙara himma a cikin ayyukanmu na rayuwa da na addini domin mu taimaka addinin musulunci da ni'ima da Allah ta'ala ya mana. Mun yi bayani cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bayan ya dawo daga Hudaibiya har zuwa watan Zulqa'da da Al-Muharram sai ya fita yaƙin haibar a ƙarshen Zulhijja. Ƙarshen shekara ta shida wato tsakaninsa da Hudaibiya bai wuce wata biyu ba. ya fita da runduna ta mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kuma mutum ɗari biyu ne akan doki ragowan akan raƙuma suke wasu kuma a ƙasa ya bar wakili a makka mai suna siba'u bin urfuɗata ko numailatu bin abdullahi Laifi, kamar yadda ruwaya ta zo guda biyu a cikin zadul ma'ad da kuma arrahiqul maktum ya kuma bayar da tuta ga aliyu bin abi talib kuma tuta farace kamar yadda ya zo a cikin zadul ma'ad ya fita ta wani guri da ake kira Isru wani dutse tsakanin Madina da Wadil Far'i har ya gina masallaci a gurin sannan wato ya fito ta wani waje da ake kira Hadba'u sannan ya sauka a wani guje da ake kira Salalimu da kuma wani guri da ake kira Wadur Raji bayan ya sauka a wannan tsakani da ake kira wato Salasimu wanda kamar iyaka ne na Banu Gatsfan da kuma wato Yahudawan Khaibar dalilin saukar annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan guri domin kada a samu taimakekeniya ta soja tsakanin banu gatsfan da kuma yahudawan khaibar da haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ci gaba da yaƙi a wannan yanki na inda yahudawa suka dandazo suka sansani dama sun saba su kwace guri ba nasu ba su zauna har ya kai wani guri da ake kira alwatsihu da wani guri da ake kira kutaiba da wani guri da ake kira annabatu da wani guri da ake kira shakku waɗannan duka unguwanni ne ko tsibiri ne na ainihin wato yahudawa yahudawa suna da ganuwa da yawa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta ɗaya bayan ɗaya yana buɗe ta kamar garuwan na'im a nan ne aka kashe wani sahabi mai suna Muhammadu bin Maslama da aka jefa masa dutsen niƙa ya rasu sai kuma wata ganuwa da ake kira alƙasus sai kuma ganuwan banu abi al-huqaiq wannan ana aka gwabza yaƙi mai tsanani har wato aka kama fursunonin yaƙi daga cikinsu akwai safiya bintu huyay bin akhtab wacce daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta kuma ya aure ta da sunan mijinta na baya kinanatu bin rabi bin abi huqaiq a wajen wato kasa ganima ta faɗa cikin rabon wani sahabi da ake kira dihiyatul kalbi daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fanshe ta ya yanta ta ya kuma aure ta bayan ta musulunta to wannan karamawa da mutuntawa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau wannan baiwa Allah Safiya wanda ita kadai ce a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ba asalinta balarabiya ba daga kabilan Banu Isra'ila ta fito kuma an bi tarihin gidanta ya dangane har zuwa zuriyan Annabi Musa a yakin Khaibar wato a nan ne aka hana cin naman jaki sannan kuma aka hana auren mutu'a kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim a ruwayan ali bin abi talib kuma ganuwa ta ƙarshe wanda aka samu turjiya mai tsanani a wurinta a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ga sahabbai cewa gobe idan Allah ya kai mu zan bayar da tuta ga wani mutum wanda yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa da haka kowa ya ji daɗin wannan yabo da aka yi ma wannan mutum wanda ba faɗi sunansa ba kamar da dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba irin wannan dan ya kwadaitar da sahabbai kamar lokacin da wata jama'a ta nemi ya bata wakili sai ce gobe zan haɗa ku da amintaccen al'umma ta gaba ɗaya haka kowa yayi fata a ce shine wannan mutum washe gari sai aka nuna abu Ubaidah bin jarrah to a wannan ma sahabbai sun kwana a wannan dare suna tattaunawa wani mutum ne yake da wannan sifa tare da kowa yana da wannan sifar a cikinsu to amma kuma shi wannan tasa ta ɗarata ta mutane da yawa don haka washe gari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ali bin abi talib aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana can yana fama da ciwon ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kirawo shi ko sai suka tura aka je aka taho da shi bayan an zo da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga cewa yana fama ne da ciwon ido da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya yi masa addu'a ya kuma wato ainihin tofa masa sakamakon wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan sayidina Ali ya garam ya dawo yadda yake ba kamar yadda mai yakin taboka yake faɗa cewa wata aya aka turo aka dafa ta saka ta a cikin kasko aka yi waye duk wannan wato maganganu ne marasa tushe annabi sallallahu alaihi wasallama ta suna tare da sayyidina Ali a wajen wannan yaki kuma sannan shi ya masa addu'a nan take Allah ya karɓi wannan addu'a mu'ujizar manzon Allah ta bayyana idon sayyidina Ali kenan nan take kamar da Imam Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo tuta ya danka a hannunsa ce ka zarce kada ka tsaya har sai ka sauka a farfajiyar garin su ka kira su zuwa ga addinin Allah idan sun amsa shi kenan musu amsa ba ka kira su zuwa ga bayar da jizya in ba su amsa ba ka yaƙe su Allah ta'ala zai taimake ka da aka sayyidina Ali ya wato ainihin ci gaba da yakin nan har Allah ta'ala ya saukar da shi a farfajiyar garin kuma aka ci nasara aka buɗe wannan gari da haka ne ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad yake cewa wato ita khaybar shashinta an buɗe shi da yaƙi shashinta kuma an buɗe shi da sulhu domin wannan ya nuna hakan to anan ne wani mutum da ake kira marhab ya fito yana girgiza takobi yana waka yana cewa qad alimat khaybaru anni marhabun shaki silah batalun mujarrabu Iza aqbalat hurubu aqbalat talahabu yana wannan waka yana ziga kansa shi sunansa marhabu sai wani sahabi da ake kira Amir ya tare shi yana cewa qad alimal khaybaru anni amiru shaki silah batalun mughamiru wato shi ma yana ziga kansa a wajen filin daga bayan sun kai wa juna sara sai takobin amiru ta makale a jikin garkuwar harbu yana ƙoƙarin ya finciko ta saboda gajartarta sai ta dawo ta same shi a jikin wato ƙoƙon ƙashin ƙafarsa sai ya ji rauni wanda ya jawo wato ajalinsa nan take hawar suna ganin kamar ya kashe kansa suna cewa kash wannan sahabi ya kashe kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kashe kansa ba inna lahu ajrain yana ma da lada guda biyu a wajen Allah kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim a wannan wato sayyidina ali ya ci gaba da wato yaƙinsa kuma shi wannan marhabu bayan ya ga wancan sahabi ya wato yi shahada sai ci gaba yana cewa anallazi sammatni ummi marhabu shaki sila batalun mujarrabu izal hurubu aqbala talahabu yana maimaita wannan kalma na yabo da zuga kansa sai can wato gwarzo jarimi sadauki Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya tire shi yana cewa ana alladhi sammatni ummi haidara kulaibu gabatin kulaibu gabatin karihin manzara to yana faɗan wannan wato ainihin sai marhabu ya tare shi yana cewa ana alladhi sammanni ummi haidara kulaibu gabatin karihil manzara ofihimu bisa'i kaila sandara wato shi ma yana faɗan maganganu wannan cewa ni ne wato ainihin mahaifiyata ta samun haidara ni ne zakin nan na cikin daji wanda ake kin ganinsa ina cika musu da sa'i wato irin ma'aunin nan na sandara suka yi gaba da gaba sai sayyidina ali ya kai masa sara har ya tsaga masa kai nan take ya mutu don haka wato wannan shine karshen wannan mutum mai suna marhabu wanda yana cikin wato manyan majarumai daga cikin wato kabilan don haka alhakim yake faɗa a cikin almustadarak juz'i na uku shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai cewa labari ya zo mutawatiri cewa sayyidina aliyu ne ya kashe marhabu haka musulun ya rawaito daga hadisin salamatu bin al-akawai kamar yadda kuma ya zo a cikin zadul ma'ad juz'i na uku shafi na ɗari biyu da ainihin wato tamanin da shida da kuma sahihu muslim hadisi na dubu ɗaya da tamanin da shida to shine sai wato a Ah, duk da wutar waya ta ce Muhammad bin Masalamata ne ya kashe wannan marhabu din amma dai wannan gawurtaccen ba Yahude sayyidina Ali ne ya kashe shi kamar yadda waɗannan ruwayoyi suka tabbatar kuma haka Ibn Qayyim ya bayani a cikin Zadul Ma'ad to ana cikin wannan ne kuma wani balarabe ya zo ya musulunta tare da tumakinsa shi wannan wato musulunta wannan balarabe bayan an gawa fatahu Khaibar ne wato an riga an ci nasara an buɗe Khaibar sai ga wannan mutum ya zo zai musulunta da tumaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare shi ya masa wa'azi ya musulunta sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to aini din nan bawa ne na wani mutum da ya sa ni kiwo yanzu idan na musulunta ya zan yi wato in koma gare shi ko in tura masa awakinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai dai ka musulunta tumaki kam Allah zai mai da su ga mai su bayan ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa ya watsawa tumaki yace ku kama hanya ku tafi gurin mai ku nan da nan tumaki suka kama hanya suka tafi gurin mai su kamar yadda wato al nasai da Imam Tahawi da imamun Hakim suka kawo game da wannan haka wani mutum ya zo ya ce ya Rasulullah ina so in musulunta na yaƙi amma ni bana buƙatan ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to je kakai ya musulunta ya kama yaƙi bayan an zo raban ganima ya ce shi fa ya ce ba wanda ganima yake bukata ba ya zo ne ya yaƙi domin a ƙarshe a kashe shi ya shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in tasdiqillaha yasduquka in dai har kai wa Allah gaskiya to Allah ta'ala ko zai cika maka alƙawarinka a wannan yaƙi aka bawa mahaya doki rabo uku masu tafiya a ƙasa aka ba su rabo ɗaya ko kuma wata ruwaya ta ce an ba duk wanda ya zo a doki rabo biyu wanda ya zo a ƙasa aka ba shi rabo ɗaya domin wanda suke kan doki sun fi kai farmaki aikinsu kuma ya fi yawa sannan ga kula da nauyin dokin da ci da shi wanda in kana ci da doki an san nauyin da ke kan mai ciyar da doki sannan a wajen wannan yaƙi ne wato ainihin aka daɗa kwarjanta addinin musulunci ya fito fili har ta kai waɗanda suke gaba da shi wato ainihin suna jin ba za su iya kai shi ƙasa ba saboda ya yi ƙarfi gashi da shi ake zuwa gida a yaƙa amma Yusuf yake fita waje ya je ya yaƙi ana wajen wannan yaƙi ne Ja'far ya dawo daga Habasha da Abu Musa al-Ash'ari shi kuma ya taho da garinsu tare da kabilarsu a wajen wannan yaƙi ne wata tsohuwa mai suna Zainab bintul Haris al yahudiyya matar Sallamu bin Mishkam ta bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wata soyayyar akuya amma ta saka guba a ciki domin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ya mutu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci naman ko yana tsakar ci kamar yadda wata ruwaya ta nuna naman akuyar nema ya yi magana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an sa samma a ciki ko ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci an sa wato ainihin guba a cikin wannan nama sai ya kira wannan mata ya ce ya zaki sa mana guba a cikin nama ki kuma ainihin bamu mu ci dan tsabar da ainihin sharri tace ita dama ta yi haka ne domin idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci in manzan Allah ne Allah zai tsare shi ko ba manzon Allah bane zai mutu kowa ya huta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa aka kirawo Yahudawa ya yi musu tambaya guda uku Ya ce waye babanku su waye yan wuta kun sa guba a naman da kuka bani kamar da Imam Bukhari da Abu Dauda da ad da Imam Ahmad suka rawaito bayan an kama wannan mata ta yi bayani cewa ita ce ta sa wannan guba kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kamar wayar Bukhari da Muslim ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kyala wannan mata kuma tauraya ta nuna an kashe ta bayan wani sahabi mai suna Bishru bin Barra bin Ma'rur wanda suka ci naman tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama sahabi mai suna Bishru bin Barra bin Ma'rur ya rasu sakamakon wannan tsoka da ya ci daga wannan guba ko fozin da wannan mata ta saka domin ta kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sunanta Zainab bintul Harith al-Yahudiya matar Sallamu bin Mishkam wanda shi ma babban ba Yahude ne kun ga fa sharrin Yahudawa ka ba mutum abinci a niyan bako amma ka saka guba a ciki da haka sahabbai suka ce tunda kai ka yafi ya rasulullah saboda kai mai afuwa ne mai rangwame ne an maka abubuwan da suka fi haka ma ka yafe to amma mu fa ba za mu yafe dan uwanmu ba da wannan mata ta kashe ta hanyar guban da ya ci don haka a ƙarshe dai wata ruwayan ta nuna sai dai da aka kashe wannan mata bayan shekara uku da cin wannan nama ne malamai suka yi saɓani a kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ko bai ci ba sannan da ya ci ya wuce ko bai wuce ba amma dai a cikin ashifa alqadi iya ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito shi mu'allaqan haka Bazzar Imam al-Hakim da al-Isma'ili da Musa bin Uqba da Ibrahim al-Harbi su ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ziltu ajidu min al-ukulati allati akaltu min ash-shati yawm khaybar fa hadha awanun qita'il abhari minni yana cewa wato wannan to nama da naci a khaybar bata gushe ba har yanzu ina jinta a makoshina ko a na yanzu ne lokacin wato yankewar jijiyar wuya daga gare ni to da haka nema alqadi iyad a cikin ashifa yake cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shahada yayi da shashin wannan nama wanda ya taso masa bayan waɗannan shekaru guda uku ibnu qayyim yayi dogon bayani a cikin zadul ma'ad game da hikimomi masu tarin yawa da suke kunshe cikin wannan yaƙi na Khaibar da irin jarumta da juriya da tirjiya da sahabbai suka nuna wajen kare wannan addini na musulunci da yaɗa shi ko da hakan zai bayi zuwa ga salwantar rayukansu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka kuma Allah ta'ala ya ƙara wato musu imani da juriya har wato wannan addinin musulunci ya ɗaukaka kuma a wannan lokaci ne kamar yadda ya zo a cikin sahihu ibn hibban cewa wani mutum ya zo ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai bawan Allah ka musulunta sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa yaya zan musulunta ban ga wata shaida tare da kai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu in na nuna maka shaida cewa ni manzon Allah ne zaka musulunta yace kwarai da gaske sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ga wata bishiya can je ka ce mata manzon Allah yana kiranki zaka ga ta taho mutumin yayi mamaki ya za a yi bishiya da take da jijiya take da maƙyangyama take da rassa take da ƴaƴa take da ganye a ce ta taso ta tafiya to amma da ya je kamar dai bai yadda ba ya je ya tsaya a gaban wannan bishiya ya ce wancan mutumin yana kiranki sai wannan jijiya ta zaro jijiyoyinta daga ƙarƙashin ƙasa ta wato finciko ta dawo sama ta jagin dikir ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ganin haka sai wannan mutum ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah na yadda na aminta na gane na tabbatar akan idona cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shi ma alheri ne da ya faru ga Khaibar da haka mutanen Khaibar bayan an ci su da yaƙi wani shashin da yaki wani shashin da sulhu a ƙarshe aka ce za a ban musu wannan ƙasa za su ci gaba da nomawa amma akan wata yarjejeniya wanda Imam Bukhari yayi bayanin yadda aka yarjejeniyar su za su noma za su ba da wani kaso ga musulmi su ma su ɗauki wani kaso haka dai wato batun Khaibar wanda shine ƙarshen wato matattara mai ƙarfi ta Yahudawa bayan gamawa da Banu Qurayza da Banu Qainuqa'a da Banu Nadir wannan shine wato ƙarshen abubuwan da suka faru na wato tumɓuke Yahudanci ‘yan kama guri zauna wanda suka yi a ƙasashen Larabawa. Bayan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya dawo daga Khaibar har zuwa watan Shawwal ya tura bataliyar yaƙi ƙarƙashin jagorancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu zuwa ƙasar najat gun wata ƙabila da ake kira banu zaharata har suka samo ganima a ciki har da wata mata kyakkyawa a matsayin fursunonin yaƙi wanda aka fanshi wasu musulmi da suke kamammu a matsayin fursunoni a maka aka yi musanye wato aka ba su wannan mata su kuma suka bayar da waɗancan musulmi da suka kama sai bataliyar da aka tura wato mai soja dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da biyar karkashin jagorancin Sayyidina Umar suka je wajen kabilan Hawazin sai ko bataliya Abdullahi bin Rawaha su waɗanda suka je wato yaƙi da aka yi a ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake kiransa Basiru bin Ziham al-Yahudi wanda shi wannan mutum wato shi ne dalilin fita yaƙin an yi shi ne ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Rawaha domin kai ma wancan mutumin hari sakamakon labari da ake ji na cewa yana shirye-shirye domin afkawa musulmi da yaƙi sai ko bataliyar wato Bashiru bin Sa'ad al-Ansari su talatin zuwa ga Banu Murrata a can waje guri da ake kira Fadak a wannan yaƙi ne Usama ya kashe wani mutum bayan ya yi kalmar shahada sai ya kawo sara in an zo za a sare shi sai ya kalmar shahada in ka kyale shi sai ya kashe musulmi sai an yi ɗauki kansa sai ya kalmar shahada sai Usama ya ga kai mutumin nan fa yaudara mu yake ya mu za mu kai masa ɗauki ya kalmar shahada sannan ya kai mana ɗauki a ƙarshe ya kashe shi bayan an zo an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace ya ka kashe shi yace ya rasulullah ka ji fa dabarar da yake ya faɗi wannan kalma ne ba da gaske ba yace a'a me yasa baka tsaga kirjin sa kaga cewa ya faɗe ta ne wato ainihin da gangan ko ba da gangan ba a ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bacin ransa akan abin da ya faru cewa a dinga kama mutane da abin da ya bayyana a fili na aikin su ba abin da yake a cikin zuciyarsu ba Imam Bukhari da Muslim da Abu Dauda suka ruwaito wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi da ake kiransa Galibu bin Abdullahi al-Kalbi shi ma da wata rinduna wato zuwa ga Banu Mulawwah a can wani guri da ake kira Qadid sannan ya aika Abu Abi Hadrad al-Aslami saboda labari da aka ji cewa akwai wani mutum mai suna Qais bin Rifa'a yana tattara mutane yana ba su kuɗi da makami domin su je su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma aika wata rinduna zuwa wani guri da ake kira Adam a cikinsu akwai abu qatada kuma mulahimu bin jassama su ne suka gamu da wani mutum mai suna amir bin abbati al-ashja'i shi wannan mutum yana kiwo na dabbobi da ya hango su ya ga alama musulmi ne sai ya musu sallama sai shi wannan mulahimu bin jassama ya ce kai wannan mutumin fa ƙarya yake yi ya gan mu ne a matsayin mayaka kuma yake so ya yaudare mu don haka ya ɗauki a kansa ya kashe shi wanda shi ma daga baya aka saukar da aya ya ayyuha allazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu aka hana shi cewa daga yau kada a ƙara kashe mutum ba tare da an nemi tabbataccen bayani an tantance gaskiyar imaninsa ko rashin gaskiyar imaninsa ba kasance ya maka sallama bai kamata ka faɗa shi da faɗa ko da suka ko da kisa ba har sai ta bayyana abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne daga nan sai bataliyar abdullahi bin huzafa as-sahami kamar da Imamul bukhari da muslim suka rawaito ita ma wannan rinduna wato ainihin ƙarƙashin jagorancin shi Abdullah wanda shi ne bayan an je bayan gari ya hura wuta ya ce wa sahabbai ku yo itace suka yo itace aka haɗa wuta ganga ganga ya ce ku shiga ciki wasu na cewa a shiga wasu na ka a shiga a ƙarshe dai suka yanke shawarar ba za su shiga ba saboda suna yaƙi ne dan Allah ya ba su aljanna ya tsare su wuta ya yarda da su kuma suna son sa suna girmama shi ya wani zai zo ya ce kuma su shiga wuta bayan an dawo daga yakin aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da wancan mutum yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kun shiga suka ce ba mu shiga ba yace to da kun shiga ba za ku fita ba domin biyayya ana yin ta ne a cikin aikin alheri ya kamata ka mutum biyayya inda shi kuma zai wato ainihin halakar da kai ba ko ya jefa ka cikin halin kakani ka ba to nan za mu tsaya sai a mako na gaba in Allah ya kai mu za mu ɗora inda muka kwana a madadin shashin addinin musulunci na gidan rediyon freedom muhammad kabir yake jagoranci da kuma mai ɗaukar mana wannan shiri mai kula da shi wato hassana salisu ni mai gabatarwa muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa masu mako na gaba assalamu alaikum ورحمة الله متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخ